lokacin da nake matashi na kama aikin koyazuwa nake zama na kwaran habjiya inda na shekara goma sha biyar garin nan na kwaran habjiya kusa ne da garin su dan anko yana saurayin shi ni ma ina saurayi na sai muka shaƙu da juna wurin kaɗe-kaɗe na hage na muka fara saba da shi duk waƙoƙin da yi na festival festival da ake yi to sai ya zo ya tambaye ni yanzu me ake yayi in ce mishi ga abin da ake yayi to waƙar da nake so in yi kamar mi da mi da mi da mi ya kamata in ce in ce mishi kamar abu kaza da abu kaza da abu kaza ya kamata ka faɗi nan ya waƙe al'amarin in ya zo mu taɓa mu yi dariya in abin yayi da ke da gyara mu gyara yana da 'yan matan shi yana da samarin shi ni kuma ina nan tare da shi muna daidaitawa haka muka zama mu vraiment alhaji dan anko duk zamanin da ya zo a yau ko na wani rikicin siyasa ne ko wani wani zaman lahiya ne ko na wani yaƙe-yaƙe akwai hwaihwai wanda za a sanyawa na ɗan anko wanda za a ce eh wannan hwaihwai kamar dai don wannan lokaci aka yi shi haka yake. Shin za a cewa dan aku sadaukin waka ne? Insha Allahu wanda ya ce sadaukin waka ne bai yi kuskure ba. In ma akwai wata kalma wadda ta yi sadaukantaka ta waka to ana iya faɗin ta ga ɗan anko shi ko kwana yake waka yake cikin sirran kinshi ya ce shi waka kawo mishi ne ake ba shi ke kera ta ba da ya yi niyyarta sai a yi ta kawo mishi ita haka muka yi zama da shi shi ɗan anko waɗannan waƙoƙi da yi da kuma ficen da yi a duniya shin za a yi cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu gwamnati ta yi mishi taimako? Ba ta biya ba. Kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Mi aka mishi banda naɗa sunan shi da aka yi na Maison de Jeune Abdu ɗan anko. Shi kaɗai ne za a ce an mishi wani abin nan. Astagfirullah akwai wani lokaci wanda aka ɗauke su kamar animator kamar da su da su garba loga da su wane ne aka ɗauke su animator ana musu ɗan biya wata-wata har su kai tare to watakila shi ne za a cewa an kwatanta musu wani abu in ban da shi a'a babu wani abin da aka musu. Nijar abubuwa